Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wunda lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 8:30 da kenan agogon Ghana. Yau Alhamis takwas ga watan Disambar 2022. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar majalisar dokokin kasar ta bayyana shirin yin wani zama na musamman don yin nazari kan kafa dokar hukunta 'yan maɗigo da masu luwaɗi a kasar. an tuka har yanzu wa'anda nake magana da su ya zamanto ko masu iko ne ya zamanto al'umma ce kowa ya yi na'am da cewa ya kamata a yi mana tsari da wannan bala'i. A Najeriya ku za ku ji cewa cibiyar sitat ta nemi da a sake tunatar da jam'iyyun siyasa matsayar da aka cimma kan kaucewa kalaman batunci a lokacin yakin neman zaɓe. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Zainab Babaji za ta gabatar kan wani rahoto da ya yi nazari game da girman matsalar talauci a tsakanin al'ummar Najeriya. Ta mafi duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. ɗaruruwan 'yan jaridar da sauran ma'aikata na gidan jaridar the new york times sun tafi yajin aiki na sa'o'i 24 wanda shine yajin aiki irinsa na farko a jaridar cikin sama da shekaru arba'in. An fara ficewa daga wurin aikin ne da karfe goma sha biyu da minti ɗaya na safe yau Alhamis. 'Yan jarida da editoci waɗanda ke yajin aikin sun shirya yin gangami a wajen ofishin jaridar. Yayin da kamfanin ke dogara ga ma'aikatan da ba sa ƙarƙashin ƙungiyar don ci gaba da yada labarai. Mambobin ƙungiyar The News Guard a birnin New York sun ce sun kosa tafiyar hawainiyar da cinikin da ake tun lokacin da kwantragensu ya kare a watan maris na shekarar 2021 Ƙasar China na son daidaita dangantakata da Amurka cikin kankanin lokaci yayin da take fuskantar kalubalen tattalin arziki a cikin gida da kuma mayar da kasar Asiya kan tsarin diplomasiyarta In ji coordinating yankin Indo-Pacific na fadar White House, Kurt Campbell a yau Alhamis. bacin rai game da tsauraran ka'idojin kullen corona na ƙasar china ya haifar da zanga-zangar da aka yi a watan da ya gabata mafi girman nuna rashin jin daɗin jama'a tun bayan hawan shugaba shi jinping kan karagar mulki a shekarar 2012 ka'idojin sun ba da gudunmawa ga tafiyar hawainiyar tattalin arziki amma sassaucin takunkumi na baya-bayan nan ya haifar da sabuwar damuwa kan cewa kwaye cutar za ta iya sake yaduwa nan ba da jimawa ba. amurka da rasha sun yi musayar fursunoni a yau alhamis inda moscow ta saki 'yar wasan kwallon kwando britney grena ita kuma washington ta miƙa shahararren dillalin makamai na rasha victor bout rasha ta ce an yi musayar ne da haɗaɗɗen daular larabawa daga baya shugaban amurka joe biden wanda ya daɗe yana matsawa gwamnatin rasha lamba don sakin grina a hukumance ya sanar da sakinta tare da cewa za ta dawo amurka cikin sa'o'i 24 labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar bunƙasa shiya arewa maso gabashin najeriya da ake kira nedc ta gudanar taron karawa juna sani ga 'yan jaridun da ke yankin kan gujewa rahotannin da ka iya tada zaune tsaye ko kuma irin rahotannin da ke tada hankulan jama'a daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu wannan taro dai na kwanaki uku ya samu halartar manya-manyan 'yan jaridu da kuma editoci daga kafafen yada labarai daban-daban dr muhammad alkali shine shugaban hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabacin najeriya kuma ya bayani yana mai cewa ya ce 'yan jaridu su ne mahala mu da al'umman da muke wa aiki don abin da za su ce shine abin da mutane za su gane kuma su fahimta wani lokaci ma za ka wuni kana bayani ba za su fahimce ka ba idan ba tare da sun ji daga wajen ɗan jarida ba ike zan jinjina wa 'yan jaridu da ke shi a arewa maso gabacin Najeriya don akwai lokacin da idan na ce ku zo ku taru a nan za ku ce ina hauka amma yau bana zama a nan ba tare da wani damuwa ba wannan na iya nuna mana cewa zaman lafiya ya so mu samuwa a wannan yanki shi ma mataimakin shugabar jami'ar kashere da ke jihar Gombe Professor Umar Fati ya gabatar da kasida a wajen taron wanda ya mun dan takaitaccen jawabi game da abin da kasidar nasu ta kusa kamar haka dole ne su yan jaridu ko kuma abokan abokanan aiki da suke wayannan ayyuka su kullum kwana cikin ƙarin ilimi su fahimci yadda za su ci gaba da ayyukansu sannan kuma su yi yadda jama'a ba za su firgita ba kuma jama'a za su gamsu ko mai yan jaridu da suka halarci wannan taron ke cewa suna na husaini hamman gabdo daga jihar adama wakilin jaridar leadership newspaper to alhamdulillah taron abace mai kyau wadda na wayar mana kai mu yan jaridu na inganta fasalin aikin suna na rajin muhammad ismail ni ne ciya mana yan jaridu reshen jihar yobe to alhamdulillah a dan jarida a kullun kokarin da ake ne ya kwantar da tarzoma idan akwai amma kuma ya bada wato report din da ya dace so wannan abu da suke mana gaskiya ba karamin wato a karin ilimi ba ne muke wasu yan jaridu kenan ke bayani bayan taron kwanaki uku da gudanar a garin maiduguri game da mahimmancin gujewa rahotannin da zaune tsaye ko kuma ta da wata sabuwar husuma haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu da sarfila hashim gumen da suka kawo mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to a najeriya cibiyar fasaha sadarwa da ci gaban al'umma mai shalakwata a kano wato sitad ta koka kan yadda ake samun karin kalaman batanci da ke bayyana daga jam'iyyun siyasar kasar lamarin da ake fargabar zai iya tunzura jama'a da ko ina yarjejeniyoyin zaman lafiya da jam'iyyun suka rattaba wa hannu kafin a fara yakin neman zaɓe a najeriya tambayar kenan da wakilin muryar amurka a kano mahmud ibrahim kwari ya yi wa malam hamza ibrahim babban jami'i a cibiyar sitat mai shalkwata a kano a ci gaban wannan tattaunawa da muka fara kawo muku a shirinmu na rana wato waɗannan ƙa'idoji da sharuɗa ko da yake sun yi akwai biyayya akan wasu amma mu ɓangaren da ya shafe mu muka mai da hankali muke nazartansa a shine kula da cewa maganganu ba su tunzura mutane wajen aiwatar da laifi ba wannan kam gaba ɗaya an yi watsi da su kuma ban cire maka kowace jam'iyya ba duka waɗannan jam'iyyun akwai irin waɗannan maganganu na kawo tashin hankali kuma daga manya daga cikin jam'iyyun da haka wannan abin ta da hankali ne idan haka ne menene abin yi misali ko kuma menene makomar watakila zaben da ake cewa za a yi shi nan da wata uku misali mai zuwa wato ah, ba ma son ah, mu yi magana a kan wata uh, wani mummunan fata muna dai fatan cewa allah ya sa komai ya wakana lafiya kalau amma abin la'akari anan shine rashin kula da biris da ake yi da irin waɗannan abubuwa su suke ƙara ba wa mutane ƙarfin gwiwa suke yin irin waɗannan abubuwa wannan maganganu na tunzar jama'a amma misali kwamiti irin na su janar abdulsalami abubakar hmm. me kuke ganin ya kamata ya yi a irin wannan yanayi wato wannan kwamiti babban abin da ya kamata ya shine tunda duk ya kira waɗannan 'yan takarkaru da jama'iyyu sun zo sun rattaba hannu akan ka'idoji da ya kamata abu don gudanar da zaɓe lafiya kalau kuma mun gani cewa an karya waɗannan ka'idoji da waɗannan dokoki ina ganin ya kamata wannan kwamiti musamman a wannan lokacin ya ƙara dawo da su waɗannan jam'iyu da kuma jagororin jam'iyyun nan cewa tun ba a yi nisa ba kun sa hannu amma ga abin da mu muke gani. Malam Hamza Ibrahim babban jami'i a cibiyar Sitad. A jamhuriyar Nijar majalisar dokokin ƙasar ta bayyana shirin yin wani zama na musamman a nan gaba domin yin nazari kan ƙudurin dokar da wani gungun 'yan majalisar ya gabatar da nufin kafa dokar hukunta 'yan maɗigo da masu luwaɗi bayan la'akari da barazanar lalacewar tarbiyya da ake fuskanta a wannan lokaci da kafafen sada zumunta ke zama wani bangare na rayuwar al'ummar ƙasar. wakilin muryar amurka suleiman muni barma ya yi kuma da karin bayani daga yamai tun a watan oktoban da ya gabata ne gungun wasu 'yan majalisar dokokin kasa ya shiga yunkurin ganar da daukacin 'yan majalisar akan bukatar kafa dokar hukunta masu aikata ɗabi'un da ke barazanar gurɓata tarbiyya sakamakon lura da abin da suka kira sabon yayin da matasa masu amfani da kafafen sada zumunta suka bullo da shi inda yada bidiyo da hotunan batsa ke kokarin zama ruwan dare mai magana da yawun waɗannan 'yan majalisa honorable nana jubi haruna ta ce rufe ido akan wannan bakon al'amari tamkar dama ce aka baiwa masu luwaɗi da 'yan maɗigo su baje koli a wannan ƙasa mafari kenan a wannan alhamis suka gabatar da wani kudirin doka a ofishin kakakin majalisar dokoki don ganin an bi hanyoyin tafka muhawara a kansa a nan gaba kaɗan da sunan dukkanin 'yan majalisa na ƙasar Nijar eh, mun yi aiki mun je mun aje wannan ƙudurin doka saboda a tattanna a kanta a samu mahita sannan kuma a hito gwa da gwa a gaya ma talaka menene E, doka ta tanada don kare al'umma dangance da wannan annoba. Mm, to amma hajja kina da tabbacin kamar wannan yunkuri zai samu goyon baya ko haɗin kan dukkan 'yan majalisa. Nijar ana maganar laicite ko ana magana ba addini da gwamnati ake na cewa tsari ne na mulki amma su wa'anda ake mulka mutane ne masu addini kenan masha Allah ni ban ma samu wani matsalan ko irin eh, bambancin ra'ayi ba yanda al'umma ta yi tsaye ɗari bisa ɗari ba ta so kuma tana so a ɗauki mataki akan wannan matsala da take haddaban mu an tuka har yanzu wa'anda nake magana da su ya zamanto ko masu iko ne ya zamanto al'umma ce kowa ya yi na'am da cewa ya kamata a yi mana tsari da wannan bala'i eh, zuwa yaushe za a tattauna akan wannan kuduri e eh, tsarirrika ke da kwai kun san yanzu tun da mu mun aza za ta yawa ta zagaya duk inda ya kamata ta shiga a cikin asambile sannan sai a ɗauka a kai ma gwamnati wanda ta tana da kwana sha biyar ne kacal ta yi magana a kai. 'Yan majalisar sun ce suna da kwarin gwiwar samun haɗin kan dukkan bangarori a abin da suka kira gwagwarmayar kare al'ummar nishar da al'adunsu abin da ya sa 'yar majalisar dokokin ƙasa honorable usaina madugu ta yi kiran kwantar da hankali. Ina roƙo ga duka mata dai fitoci su sa su wannan abu ya wuce kuma mu kan shi tunda abin mu ya shahwa ɗayan mu ne ɗayan yannan mu ne ɗayan ƙannan mu ne ka gani ɗan dangin mu ne kenan abin akwai ciwo mutane hankalinsu ya kwanta mu wakilinsu ne sun zaɓe mu kuma insha Allah za mu aiki. farfado da wannan magana ta kafa dokar hukunta masu luwaɗi da 'yan maɗigo a niger wani abu ne da ke zuwa a wani lokacin da jama'ar kasar ke tafka muhawara a kafafen sada zumunta dangane da wata sanarwar da aka wallafa a matsayin gayyata zuwa wurin wani gangamin goyon bayan 'yan maɗigo da masu luwaɗi da ake sa ran gudanarwa a birnin Yamai a ranar 24 ga watan Disamba. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda shugaban hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya yake wata ziyara aiki a ƙasar. Ziyara ta biyo bayan jerin boran da 'yan gudun hijira suka yi da kuma tantance halin da 'yan gudun hijiran ke ciki a ƙasar musamman ma a jihar Agadez. Ga Hamid Mahmud da ƙarin bayani. Ziyarar ta ta'allaka ne kan tantance halin da 'yan gudun hijira ke ciki biyu bayan jerin boran da suka gudanar a cikin sansanin da dubbai 'yan gudun hijira ke ciki bayan sun tsere daga tashe-tashe hankula a kasashen su. Gwamman 'yan gudun hijira ne kasar Algeria da Libya ke korowa a kowane lokaci zuwa Nijar domin neman mafaka. Emmanuel Jiyak jami'i a hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira ya bayyana manufar wannan ziyarar. Maksudu wannan ziyarar domin na ganewa idanuwa na halin da suke ciki da ma irin tallafin kyautata rayuwarsu da ya kamata hukumar ta musu suna da yawan gaske 'yan gudun hijira da suka fito daga kasashe daban-daban da ke samun mafaka a Nijar a sakamakon tashe-tashen hankula a kasashen su hukumar ta ware miliyan 300 na sefa domin gina musu cibiyar samar da ruwan sha mai tsafta kuma wannan na daga cikin inganta yanayin rayuwar 'yan gudun hijirar da ma tuni hukumar ta kawo sabon tsarin inganta rayuwarsu. Hukumar ta ce tana nan tana diba yiwuwar irin tallafin da ya kamata a baiwa 'yan gudun hijirar ko yaya 'yan gudun hijirar ke kallon wannan ziyarar Ashil Abdal wani 'yan gudun hijira da ya fito daga ƙasar Sudan. Muna ganin wannan ziyarar a matsayin wata dama da ta samu gare mu don mu bayyana musu irin halin da muke ciki da kuma irin tallafin da ya kamata a yi mana. Daga cikin abubuwan da muke bukata har da a samar mana wata sana'a da za mu dogara da ita tunda mafi yawancin mu mun iya sana'ar hannu. To sai dai a yayin ganawarsu daga gamayyar kungiyoyin farfullar kungiyoyin sun buƙaci ga hukumar da ta gaggauta mai da 'yan gudun hijirar da ke a agadas zuwa kasashen su na asali alkasun mato yan kungiyar farar fulla gadas tun da yake suna da mugun hali rikewa ba ya yi a maida su kasashen su ya fi inda yake hali nan nasu na garin su ba za su sake shi ba su da kansu suna son a maida a maida su su kenan su waɗanda suka kawo su su yi kokari su maida tun da yake so nawa suna yin zanga-zanga saboda su kenan daga nan za ka san suna son tahiya a yi gaugawa a maida su su futa mu futa yanzu haka dai garin agaris na karɓar 'yan gudun hijira fiye da dubu biyu da suka tsere ma kasashen su da ke fama da tashe-tashen hankula hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. A kwanan nan ne hukumar ƙididdiga ta ƙasa a Najeriya ta ƙididdigo bayanai cewa daga cikin mutane fiye da miliyan 200 da ke ƙasar, akalla mutane fiye da miliyan 133 wato kashi 63 daga cikin 100 na 'yan ƙasar ne ke fama da nau'uka daban-daban na talauci. Ƙididdigar ta ƙara da bayyana cewa Daga cikin adadin akalla mutane miliyan ɗari da shida na al'ummar da ke fama da talaucin suna zama ne a karkara. Yayin da mutane miliyan goma sha bakwai na waɗanda hukumar ta gano suna fama da talaucin suna zaune ne a maraya. Binciken da hukumar ta yi ta duba bangarori daban-daban ne da suka hada da karancin tsabtataccen muhalli, karancin ingantaccen kiwon lafiya, rashin isasshen abinci da rashin muhalli. kowane hali mazauna karkaran ke ciki? Ka samu abincin da za ka ci ka ba yara. Duk wahala muke yi kafin nan mu samu. Wani lokaci ma za ku fita ne ku nemi irin su kale dai a jeji hakan nan. ta hanyar makaranta kan ma ba mu maganansa. Gaskiya Zainab ta bangaren mu na karkara muna cikin kakani kai wanda bata da kyau. Al'umma suna ta gayyara a kan rayuwa ba na wasa ba ba na wasa ba zainab. bisa ga yadda muna ganin abun da shike muna tafiye-tafiye daga cikin state capital muna shiga cikin kauyuka in aka ce talauci ya karu gaskiya ne abin da mutum zai iya yi sa jiya sai ka ga yau ba zai iya yin sa ba saboda yadda yanayin ya canja. Rikice-rikicen kabilanci, farmakin 'yan bindiga, rikicin makiyaya da manoma, ayyukan masu garkuwa da mutane da karɓar kuɗin fansa, ambaliya da sauran bala'o'i sun haddasa miliyoyin jama'a rasa dukiyoyinsu da muhallansu da yawa kuma suna gudun hijira a wuraren da babu ababen more rayuwa ƙwararriya a ɓangaren sanin halin ɗan adam madam grace embu ta danganta rikice-rikicen da ke aukuwa a ƙasar da rashin shugabanci na gari a matsayin ababen da ke ƙara assasa talauci a najeriya akwai abubuwa sosai ga su kidnapping ga su togri duka abubuwa tashin hankali kawai yana iya kara wannan talauci din kuma owa ya san akwai ishu na bad governance and the rest abu governance wato ba shugabanci jagoranci na gari a ƙasa kenan ba jagoranci na gari a ƙasa don kowa kila wani ya zo yana so ya nashi wani zai sa mishi kafan baya duk abubuwan ba zai tafi yadda shi ya samani ba ma in za a samu mutane na gari da za su shiga wannan politics din su gyara inda muke nigeria ta zama ya yi kyau fiye da da inda muka tuna gaskiya zai yi kyau menene a daɗin da yanzu babu a da akwai zaman lafiya a da ka tafi makaranta ko da na gwamnati ne ma ka san za ka fita da education mai kyau amma yanzu mutane guda na ne wanda ma suna zuwan government school don ba su da hali ne Yawancinsu su yanzu suna guduwa su je private school yanzu ma karshen ta ma yawancin mutane suna so su tafi kasan waje ne karshen ta don abubuwa ba su tafiya inda ya kamata mudun shinkafa na ne yau ya ne mutum zai yi Gami da matsalolin rayuwa da mutane ke ciki, ɓata gari a ƙasar sun shiga ayyukan damfara da ke ƙara talauta talakawan da ke fafutukar neman abin da za su rufa wa kansu asiri. Alhaji Nuru da ke ƙauyen Gyalgagare a ƙaramar hukumar Riyom a jihar Filato ya ce salon da 'yan damfara suke yi ya shafi tattalin arzikinsa. Ni ne na je kasuwar Manchok a cikin jihar Kaduna sai wani ya kira ni a cikin wayansa yake gaya man ina kusa da banki ne ko ina kusa da POS shine nake gaya mashi ni ina kusa da POS ne shine yake gaya man in ba mai POS waya sai na je na ba mai POS waya kai mai POS yayi magana da shi ban san me da me mai POS ya gaya mashi shi ma ya gaya ma mai POS ba ban mm. sani ba kuma baka san mutumin ba kuma ban san mutumin ba shine mai POS ya shiga ɗaki ya danna abin da ya danna ban san me da me ne suka faɗa ba shine mai pos sai ya gaya man to ka kawo dubu arba'in da tara hamsin ba ɗaya kenan mm. sai na gaya mashi na meye sai ya ce ah wannan wayan da kai ka kawo man ai mai wanda kai magana da shi ya ce in tura mashi dubu hamsin ba ɗaya. Na ce za ka tura mashi mutum dubu hamsin ba ɗaya ban baka kuɗi ba ka tura. Shi ya sa na kira jama'a muka taru a wannan wurin sai aka ringa gaya min ai yanzu haka barayi suke yin sata. Akwai ma wani wanda aka sace mashi dubu tamanin a haka sai na ce to shi kenan bayan da zan yi bari in cire kuɗin in bashi don kar in shiga shari'a tare da mai pos haka na cire dubu hamsin ba ɗaya na ba mai pos mm. gwamnati ta ji tsoron allah da san akwai al'umma a bayanta mm. wanda suka saya suka yi sayuwa mai daka suka zaɓe gwamnatocin nan to dan allah a duba talaka wanda suke baya mm. akwai damuwa akwai damuwa matukar matukar zainab mr habu joseph da ke garin bauchi ya ce tsadar abinci da sauran kayayyaki ya sanya mutane sun shiga halin ni yasu. Farashin abubuwa sun tashi sosai, rashin ayyukan yi ya zama ɗaya daga cikin issues wanda ya sake kare talauci sosai ko ma ta fanni noma ma abubuwan da ana bukata a cikin noma ya zama da wahala sosai so masu noman ba sa iya noma abubuwa da yawa ko kuma su samu amfani sosai wadda zai biya musu bukata me kake ganin kamar su talakawan na yi domin su cire kansu daga wannan kangin talauci a ra'ayina yadda ina gani talakawa suna kokari sosai domin na ga cewa da wasu kananan sana'o'i wanda mutane su raina musu yanzu na ga ana sake koma yin su musamman in ka shiga cikin anguwa yanzu kamar nan community namu za ka ga mata suna toye-toyen awara su kosai da yamma da sauransu wani abubuwan da dama ba sa ba su sa hankalinsu a kai sosai ba yanzu an sake koma kan wannan saboda ana neman mafita ita ko madam naomi iliya da ke zama a karkara ta ce rayuwar dai sai hamdala. Wani lokaci ma za ku fita ne ku nemi irin su kale dai a jeji hakan nan. Eh, wayanda suna da hali sun dan yi noman za ku bi gonakin su kuna kale. Kuna kale in kun samu to da shi za ku zo ku fifita yaran nan ta hanyar abinci ta hanyar makaranta kan ma ba mu maganansa yaro ya, ya shiga makaranta an ce dai makarantar gwamnati amma kudin pta din nan yadda ma da ka dan samu ka bayar da kudin pta din ma ba da ka samu ba sai ka ji ana ce ma yaro tafi gida baka kawo kudin pta ba tafi gida ba da ka rubuta jarabawa ba a ce irin su bohol din nan ma akwai ƙauyukan da kuna da yawa sai a isa sakiyan jeji sai a huda mu kafin ka tafi ka yi tafiya ka je wurin sai ka fi awa guda kana tafiya wai da ka je ɗeba ruwa. Malama Aisha Muhammad ta ce hatta ce fa da mata ke samu daga mazajensu ya nuna irin talaucin da jama'a ke ciki. Kwarai da gaske akwai talauci. Ko bisa ga yadda za ka ga mutane suna mu'amala kasan lallai akwai talauci. Idan kuma ke mata ne a cikin gida ko bisa ga cafanan da ake kawo miki makin san abubuwa ya canza. To tanan dai muke iya fahimtar cewa mutane suna cikin matsin rayuwa ko da kasuwa ka je misali zaka ga yanayin saye da sayarwa shi ma ya ja baya kasancewa babu kuɗi a hannun mutane. To amma ku da kuke zama a cikin gida musamman matan aure me kuke yi don tallafawa rayuwanku domin ku samu kanku daga kun fice daga cikin wannan talauci. Shine mata na gida ta nemi abin yi idan kika samu dan wani abu kina dan yi to akalla za ki taimaka wa mai gidan ko da ba yawa so mu dai muna roƙon allah ubangiji da ya kawo mana agaji ya takaita mana wannan rayuwa. Malama Hauwa Bello ta ce idan gwamnati ta inganta harkokin noma da kiwo za a samu sassaucin rayuwa. Abin da ya kamata shine gwamnati ta taimaka wa talakawa wajen inganta halin noma wajen sassauta kuɗin taki wajen tallafawa da ba da bashi wanda ba ruwa a ciki wajen tallafawa lokacin da suka nomi amfanin gonan nan a daina bin su gida-gida ana saya da tsada su su rasa sai in damina yi yunwa kuma ya dame su lokacin idan sun zo saya kuma ba su da kuɗin saya sai ya kawo talauci sace-sace kidnapping saboda su samu abin da za su rayu a kai roƙonmu shi ne 'yan siyasan wannan kamar yadda suke zuwa lungu da saƙo suna neman kuri'an mutane idan lokacin da abin alheri ya samu su bi waɗannan lungu lungu da saƙo ɗin suna tallafawa mutane kuma su tabbatar cewa abin da aka tanada don a ba talakawan nan ya isa wurinsu. Duk da tsare-tsare na rage raɗaɗin talauci da gwamnati ta sanya musamman wa matasa da mata, gwamnatin tarayya ta ba gwamnonin jihohin shawara Kansu su dukufa wajen samar da shirye-shiryen da zai farfado da tattalin arzikin al'umma maimakon yin gine-ginen gadoji da benaye da filayen jirgin sama da a wasu lokatai ba sa tasirin a zo a gani ga rayuwar talaka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. halin yanzu dai akwai kasashe guda takwas da suka sami kaiwa ga wasan kusa da na ƙarshe wato quarter final kasashen ko su ne croatia netherlands brazil argentina sauran kasashe hudun su ne morocco ingila portugal sai kuma faransa gobe juma'a kasashen croatia da brazil za su fafata da misalin karfe hudu agogon nigeria sannan kuma da misalin karfe takwas na dare agogon nigeria kasashen netherlands da kuma argentina za su shigo don kece raini a tsakaninsu a duk kasar da ta sami nasara kan yar uwarta za ta buga wasan daga shi sai na karshe sannan kuma a ranar asabar kasashen morocco da kasar portugal su ne da su bude fage da misalin karfe hudu na yamma agogon nigeria kana daga bisani da misalin karfe takwas na dare agogon nigeria kasashen ingila da faransa su shigo filin don gwada kwanji daga ciki wanda ta samu nasara ita ce za ta buga wasan gaba wato semifinal yanzu kuma zan kawo bayani ne game da irin wasannin da aka fi yin su a duniya da kuma hasashen da ake da shi neman mutanen da suke yin wasan na farko dai shine kwallon kafa wanda ake kira da sunan football da turancin ingila yayin da su kuwa amurka kan kira shi da sunan saka a wani diddiga da hukumar kwallon kafa ta duniya ta yi ta ce akwai mutane sama da miliyan 265 maza da mata da ke wasan kwallo a duniya sannan akwai alkalan wasa miliyan biyar na biyu daga wasanni a duniya shine badminton an kiyasta akwai masu yin wasan badminton maza da mata miliyan 220 a duniya an fi yin wasan badminton ne a yankin asiya sai na uku wasan hockey shi dai wasan hockey maza da mata kan yi akwai mutane goma da kuma mai tsaron gida guda ɗaya shi wannan wasa ya kasu kashi biyu masu dokoki iri daban-daban wanda ake yin sa a fili da kuma wanda ake yin a kan kankara wasa na hudu shine wasan volleyball wanda farkonsa dai daga kasar amurka ne an kiyasta akwai mutane a fadin duniya da suke wasan volleyball din kimanin miliyan 900 1998 sai wasa na biyar wasan kwallon kwallo wanda ake kira basketball mutane miliyan 450 ne ake kyautata zaton suna yin wasan fitattun 'yan wasan kwallo na duniya su ne michael jordan wasan kwallon tebur ko kuma tebur tennis an kiyasta akwai mutane miliyan 300 a duniya masu yin kwallon tebur din sai wasan baseball ko kuma softball an kiyasta akwai mutane miliyan 65 a duniya masu yin wasan sai kuma wasan golf wanda shi wasan an fi alakanta shi ne da masu kuɗi ne ke yin wasan golf din. akwai mutane miliyan 60 a duniya masu yin wasan golf din. to da wannan takaitattun bayanai kan wasanni da suka fi shahara a duniya ake kuma yin su na kawo ga karshen takaitattun labaran wannan mako nake cewa abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya karfe hudu na yamma saura minti uku a nan washington dc ga labarai a takaici To a takaice ɗaruruwan 'yan jarida da sauran ma'aikata na gidan jaridar New York Times sun tafi yajin aiki na sa'o'i 24 wanda shine yajin aiki irinsa na farko a jaridar cikin sama da shekaru 40. An fara ficewa daga wurin aiki ne da karfe 12 da minti 1 na safe yau Alhamis. da 'yan jarida da editoci waɗanda ke yajin aikin sun shirya yin gangami a wajen ofishin jaridar yayin da kamfanin ke dogara ga ma'aikatan da ba sa ƙarƙashin ƙungiyar don ci gaba da yada labarai ƙasar china na son daidaita dangantakarta da amurka cikin ƙanƙanin lokaci yayin da take fuskantar ƙalubalen tattalin arziki a cikin gida da kuma mayar da ƙasar asiya kan tsarin diflomasiyyarta. in ji coordinating yankin indo-pacific na fadar white house kurt campbell a yau alhamis Bacin rai game da tsatsauran ka'idojin kullon corona na ƙasar China ya haifar da zanga-zanga da aka yi a watan da ya gabata mafi girman nuna rashin jin daɗin jama'a tun bayan hawan shugaba shi jinfin kan kargan mulki a shekarar 2012. Amurka da Rasha sun yi musayar fursunoni a yau Alhamis inda Moscow ta saki 'yar wasan kwallon kwando Britney greener ita kuma Washington ta mika shahararren dillalin makamar Rasha Victor Bout rasha ta ce an yi musayan ne da haɗaɗɗiyar daular larabawa daga baya shugaban amurka joe biden wanda ya daɗe yana matsawa gwamnatin rasha lamba da sakin girina a hukumance ya sanar da sakinta tare da cewa za ta dawo amurka cikin sa'o'i ashirin da hudu. Iran ta sanar da aiwatar da hukuncin kisa na farko ga wani mai zanga-zanga da aka samu da hannu a ci gaba da zanga-zangar adawa da gwamnati. ta masu sauraro da aka makawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan alakar mu za a ji abokan aikinmu wato wata tawaga da sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada a manta a da shi za a iya zuwa shafinmu na intanet wato hausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika a da shi muna nan a shafukanmu na instagram facebook da twitter inda za a samu labarai da halin da duniya ke ciki in za mu sarfi lashin gudunar june lagos gresham da nelson ni mahmud lalo ne ke cewa kwana lafiya